Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci Mahmud Lalo ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Litinin 21 ga watan Maris. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga kanin labaran duniya. wani jirgin saman china kirar boeing 737 dauke da akalla mutane 132 ya faɗi a lardin gwanzi na kudancin kasar a yau litinin ukraine ta ki amincewa da wa'adin da rasha ta bata na miƙa birnin mariupol da aka yi wa ƙawanya Ukraine ta yi nasarar sauya ma'aikatanta da ke aiki a tashar makamashin nukiliya ta Chernobyl a karo na farko don bayan da Rasha ta kwace ta kuma ta mamaye makwabciyar ta Ukraine. To kanin labaran duniya kenan a cikin shirin har ila yau za ku ji cewa hukumar farin kaya ta DSS a Najeriya ta ce ta bankaɗo wani shiri da wasu ke kitsawa domin ta da hatsaniya a ƙasar. Hukumar tsaron ta ce don cimma wannan manufa masu ɗaukar nayin rikicin ta gano tuni sun yi taron sirri a ciki da wajen yankunan da aka tsara ta da rikicin har ma an nemi 'yan tashi biya da za a yi amfani da su wurin haddasa wannan yamutsi. A Najeriya har ila yau hukumomin tsaro sun yi karin haske kan harin da wasu 'yan bindiga suka kai gidan shugaban kungiyar ohanizi ta Indi Ibo a jihar Imo. Za kuma mu leƙa ƙasar Kamaru domin jin yadda matsalar wutar lantarki ta jefa jama'a cikin yanayi na kunci da kuma matakan da gwamnati ta ce tana ɗauka. a gaskiya a matsayina na mazaunin kasan gaundare adamawa kamaru wallahi muna da matsala sosai abin da ya kallaci wutan lantarki wato wannan matsalan yana damu mu sosai musamman ma yanzu ga watan azumi da zai zo ya kama sannan kamar kowace ranar litinin muna tafa da shirin ilimi garkuwa dan adam wanda baban gida jibril zai gabatar mana da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel amma fa duka sai mun sha labaran duniya alaikum ga cikakkun labaran duniya. Wani jirgin saman China kiran Boeing 737 dauke da akalla mutane 132 ya faɗi a lardin Guangxi na kudancin kasar a yau Litinin a cewar jami'ai. Hukumar kula da zirga-zirgar jiragen sama ta faɗa a wata sanarwa cewa hadarin ya auku ne kusa da garin Wuzu a ƙaramar hukumar Tang jirgin ya taho ne daga, daga kunmin a lardin yunnan na yammacin kasar zuwa cibiyar masana'antu a wajajen tekun gabas a cewar sanarwar babu wani cikakken bayani game da adadin waɗanda suka mutu ko kuma suka ji rauni jirgin yana ɗauke da fasinjoji ne 123 da kuma ma'aikata tara hukumar caac ta ce an gyara rahotannin farko da ke cewa mutane 133 ne suke cikin jirgin Hukumar kwana-kwana ta Gwanzi ta ce ana kan shirin aikin shawo kan gobarar da ke gefen tsaunuka da ta tashi sanadiyar hatsarin. Hukumar CAAC kuma ta ce tuni ta aike da jami'ai. Bayanan tauraron ɗan adam na NASA na nuna wuta mai girma a wurin da jirgin ya faɗi a daidai lokacin hatsarin. a halin da ake ciki kuma ukraine ta ki amincewa da wa'adin da rasha ta bata na mika birnin mariupol da aka yi wa ƙawanya yayin da dakaru rasha suke ci gaba da lugudan wuta a kif babban birnin ukraine mataimakiyar firaministan ukraine irina vereshchuk ta ki amincewa da buƙatar rasha sannan ta ce rasha ta buɗe ƙofar jin ƙai ga mutane domin su samu damar barin mariupol babu wata magana na miƙa wuya ko ajiye makamai mun riga da mun sanar da bangaren rasha akan wannan batun abinda verishak ta shaidawa kafar yada labarai ta pravda mallakar ukraine kenan a cewar kamfanin dillacin labaran rasha ria ma'aikatar tsaron rasha ta bai wa sojojin ukraine wa'adi kafin wayewar garin yau litinin kuma ta yi nuni da kin miƙa wuyar a matsayin haɗa kai da 'yan ta'adda ma'aikatar tsaron birtaniya ta ba da rahoton fada mai tsanani a arewacin Kif a yau litinin amma ta ce rasha ta kasa ci gaba da dannawa babban birnin kasar yayin da har yanzu sojojin rasha da dama ke nisan sama da kilomita 25 daga tsakiyar birnin Ukraine ta yi nasarar sauya ma'aikatanta da ke aiki a tashar makamashin nukiliya ta Chernobyl a karo na farko tun bayan da Rasha ta kwace ta ta kuma mamaye makwabciyar ta Ukraine a watan da ya gabata a cewar cibiyar nukiliya ta Majalisar Ɗinkin Duniya. A cewar Grossi a wata sanarwa da ya yi a yammacin ranar Lahadi ya ce waɗanda suka tafin an musanya su ne da ma'aikatan Ukraine abu ya yi kyau duk da cewa ci gaba ne da ya kamata a ce an daɗe da samu ma'aikatan chernobyl ɗin yanzu an canza su kuma sun koma wajen iyalansu grossi ya ƙara da cewa sun cancanci cikakkiyar girmamawa saboda aiki cikin matsanancin yanayi sun kasance suna wurin na tsawon lokaci ina fatan cewa sauran ma'aikatan za a sauya su nan ba da jimawa ba To an jima kaɗan Hanifa za ta kawo mana ƙarshen labaran duniyar, amma kafin nan bari mu duba ɗaya daga cikin rahotannin da muke tafa da su. Hukumar tsaron farin kaya ta DSS a Najeriya ta ce ta gano wani shirin ɓoye na tada rikici a wasu yankunan ƙasar musamman ma dai a yankin arewa maso tsakiya. Inda kuma ake son yin amfani da addini da ƙabilanci kamar da ta faɗa cikin wata sanarwa da ta fitar. Wakilin muryar Amurka Hassan Maina Kaina ya ga sanarwar ga kuma rahoton da ya haɗa mana daga Abuja. Eh, dss ta ce tana sane da wani shiri da aka kitsa wajen yin amfani da ɗalibai da malaman jami'a da halin yanzu suke yajin aiki a ƙungiyoyin kwadago fanɗararrun matasa da ma wasu muhimman ƙungiyoyi don ƙaddamar da wani mummunan bore da bijirewa gwamnati a kwatankwacin irin na zanga-zangar ƙin jinin zaluncin 'yan sanda wato nsas da aka yi a baya da kuma ake son yin amfani da batun wahalar karancin man fetur da halin yanzu ake fama da shi a Najeriya a matsayin hujja. Bayan kuma gwamnati na iya kokarinta wurin shawo kan wannan al'amari in ji DSS. Hukumar ta DSS ta ce tana kallon wannan a matsayin rashin kishin ƙasa kuma tana nan tana bin diddigin waɗanda ke da hannu wajen wannan tarzoma. domin cimma wata bukata ta kashin kai ta kuma gargaɗi masu ruwa da tsaki a wannan shirin nata ta da zaune tsaye da siwa kansu kiyamun laili in ba haka ba to ku tabbaci hakika za su yaba wa aya zaki. DSS ta nemi 'yan Najeriya masu kishin ƙasa da su watsi da duk wani batun zanga-zanga kan karancin man fetur kuma tana tabbatar da cewar tana aiki tare da sauran jami'an tsaro domin tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a Najeriya. Masana tsaro irin su Dr. Kabiru Adamu sun fara tofa albarkacin bakin su kan wannan sanarwa ta hukumar ta DSS. Eh, yanayin da take fitar da irin wannan sanarwa ba tare da misali ta Eh, kama waɗanda take tuhuma ba na cewa sun yi tunda ita gwamnati take da hakkin wannan abun kuma ta ce ta san ana yi to shi yasa mu a matsayin mu na 'yan ƙasa abin da muke jira mu gani wanda kuma shine ingantacce eh, a kama wayanda suke yi din na kama su sai a nuna mana cewa an kama wani kaza an kama wani kaza ga shirin da suke ga shirin da muke da shi kotu su yi hukunci akan wayanda ake tuhuma da irin wayannan laifuka Hassan mai na kaina Muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC yanzu kuma ga karashen labaran duniyar. Jami'ai a yankin tsakiyar Turai sun bayyana damuwarsu a jiya Lahadi kan cewa sun kusa cike guraben da za su iya samar da gidajensu wa kusan 'yan gudun hijira miliyan uku da dubu ɗari biyar da suka kudo daga Ukraine tun bayan da Rasha ta mamaye Ukraine kuma yanzu ana ajiye su ne a gidaje na wucin gadi mafi yawanci 'yan ukraine ɗin sun je iyakar poland slovakia romania da hungary a bisa bayanan da cibiyar 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya wanda hakan ya zama takura ga ƙasashen turai a yanzu masu ƙoƙarin basu mafuka. ministan cikin gida vit rakusan ya ce gwamnati za ta buƙaci ƙarin tsawaita dokar ta ɓaci domin kwararar baƙin haure tare da jami'an da ke ƙoƙarin ganin sun canza wuri wa sabbin shigowa zuwa birane amurka ta tura wani adadi mai yawa na makaman kakkaɓo makami mai linzami zuwa saudi arabia cikin 'yan makonni da suka gabata yayin da gwamnatin joe biden ke neman sauƙaƙa abin da ya zama makasudin tashin hankali a cikin dangantaka mai sarƙaƙiya tsakanin amurka da saudiya wani babban jami'i ya tabbatar a daren lahadi cewa an tura makamai masu kakkaɓo makami mai linzami zuwa saudi arabiyar a cewar jami'in wanda ya yi magana kan sharaɗin sakaye sunansa don tattauna shawara da aka sanar a hukumance ya ce shawarar ta yi daidai ne da alkawarin da shugaba joe biden ya yi na cewa amurka za ta samu goyon bayan ƙawayenta a yankin A jiya Lahadi mai ba da shawara kan tsaron ƙasa na fadar White House Jake Sullivan ya yi Allah wadai da dakarun huti a Yemen bayan da suka kaddamar da wani hari da makami mai linzami kan muhimman wuraren samar da makamashi na saudi arabia abin da ya sanadin tashin wuta a ɗaya daga cikin wuraren da kuma katse aikin samar da mai a ɗayan. da Hanifa Kabir Isa wacce ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To hukumar 'yan sanda a jihar Ima da ke kudu maso gabashin Najeriya ta ce tana bin diddigin 'yan bindigar da suka kai hari gidan shugaban kungiyar Ohanize Ndigbo da ta kabilar Ibo bayan wani hari da 'yan bindiga suka kai gidansa. ko da ta ce babu wanda ya jikata a harin amma maharan sun lalata gidan shugaban na ohanize daga umahiya ga rahoton da wakilin murya amurka alphonsus okurige ya aiko mana rundunar 'yan sandan jihar imo a kudu maso gabashin najeriya ta yi ƙarin haske game da harin da wasu 'yan bindiga waɗanda ake kyautata zaton 'yan awarin biafra ne suka kai gidan farfesa george obiozo shugaban kungiyar kare muradun kabilar ibo ta haneze dibo in ji kwamishinan 'yan sandan jihar imo malam rabiu husaini muka samu labari yan ta'adda sun kai hari ga gidan shugaban ohaneze indigo wanda kuma na je da kaina na tantance ainihin bannar da aka yi a wannan gida kuma na je na ga bannar ta yi yawa gaskiya saboda gaba ɗaya rufin ya riga ya rukta. an ce sun haura katanga ne suka sauka sannan suka fasa kwadon gate din suka shiga da nakiyoyinsu to sun yi amfani da nakiyoyi ne billa adadin kuma shi ne yasa rufin gaba ɗaya ya rufta amma a bayanan da muka samu lallai wayanda suka zo an ce sun sa direct ja da bakakin kaya to wannan ya nuna mana wannan kamar yan awari ne saboda ainihin uniform da suke sawa kenan muna nan muna tantance bayanai insha Allahu za mu kai ga ainihin kama wayanda suka wannan ta'adin. To kowane hali ne shugaban kungiyar Ohanezen Dibo Farfesa George Obiozo din ke ciki bayan aukuwar wannan lamarin? kenan tambayar da na wa kakakin kungiyar Dr. Alice Obonnia bayan samun Farfesa George Obiozo ta wayar tarho ya citira. tura. of mind and body, Uh, Yace yana cikin ƙoshin lafiya sosai kuma ya ɗauki harin a matsayin wani al'amari ne daga Allah. Safiyar Asabar da ta gabata ne maharan suka kusa gidan shugaban kungiyar Ohanezen Dibon da ke garin awon mamma a yankin Olu tare da tarwatsa ginin da nakiyoyi. ko da yake babu ran da ya salwanta sakamakon wannan bayanai na nuni da cewa wannan lamarin ya jefa al'ummar garin cikin yanayin fargaba alfonso sokorigwe muryar amurka daga umahiya najeriya To har yanzu dai muna jihar ta Imo inda wasu 'yan bindiga suka sake kai wani sabon hari da tayar da abubuwa masu fashewa a wani ofishin 'yan sanda da ke Omoma a karamar hukumar Injaba ta jihar Imo wato mahaifa ga gwamnan jihar Sanata Hope uzodima Daga Fatakwal ga rahoton da Lamida Abubakar Sokoto ya aiko mana. ko a baya-bayan nan dai bayanai sun nuna cewa jihar imo an kai hare-hare a ofishin 'yan sanda daban-daban akalla sau uku hakan kuma 'yan bindigan sun kai wani sabon hari a ofishin 'yan sanda na umuma mahaifa ga gwamnan jihar ta imo sanata hope odizimma wani dan jihar da baya so a ambaci sunansa da kuma ke da masaniya ga hare-haren ya ce uh, Ina tabbatar maka da cewa harin da aka kai a Umuma mahaifar gwamna Hope Odizuma an kone ofishin na 'yan sanda kurmumus kuma ko da na bari yana ci da wuta. A yau ma an sake kai hari a wani ofishin 'yan sanda kaga hare-haren sun zama guda uku kenan kuma duka hare-hare ana zargin kungiyar ta ipop da kai su amma fa ni a gani na 'yan ta da kayar baya ne ke kai hare-hare Why are they uh, uh IPOP? Everything is IPOP, IPOP, IPOP. It's no government. Yan asalin arewacin Najeriya dai na ci gaba da koka zaman zillimin da suke yi dangane da hare-haren na kungiyar ta IPOP. Sunana Suleiman Ibrahim Suleiman. Kani da Allah muna zama na ɗarɗar na tashin hankali. Hare-haren ya kai yanzu sun take dawa da shi kamar yadda suke yi da kashe mana mutum biyar uku da yan inugu ne biyu a nan okigwe amma dukansu a nan okigwe duk aka harbe su gaba daya kuma muna kira ga mutanenmu baki daya wanda suke zuwa ƙauyuka su dan ja baya da zuwa ƙauyuka tunda abin yanzu sun dawo da shi gadan-gadan kuma sun fi a cikin ƙauye. sunana alhaji hamza abdullahi mazan ne imo state da dai muna jin ana zuwa ana kuma masu sana'o'i bakin hanya ana halbe su ana kashe su hukumomin najeriya su ƙara jazancewa su diba wannan salo da sun ka ɗauka su ma su canza wani salo. Rundunar 'yan sandan jihar Imo ta tabbatar da kai jerin hare-hare guda uku a ƙarshen mako sa'annan kuma rundunar ta ce ta samu nasarar halaka 'yan ƙungiyar ta IPOP guda hudu har lahira. Rabi'u Husaini shine kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar ta Imo. 'Yan su ne suka zo da baƙaƙen kaya da jan hula. To a kuma wannan bayanan in ka duba za ka ga cewa wayannan masu sa wayannan kayan 'yan awari ne. Sun je wani police station kuma nan ma suna so su su yi banna Mun kwantar da guda hudu a cikinsu ɗaya ya zo zai tsallaka ta katanga ya jeho wannan nakiya. Jami'an mu suka ɗaga shi. su hudu nan an kwantar da su sun halaka. Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya. To idan muka tsallaka ƙasa kamar kuwa rahotanni na cewa jama'a da dama a ƙasar na fuskantar matsalar ƙarancin wutar lantarki lamarin da ya shafi fannin masu ƙanana da manyan sana'o'i a sassan ƙasar. Wakilin muryar Amurka Muhammadu Rabiu Ɗanba daga yankin Ingandore na ƙasar ta Kamaru ya yi mana da wannan rahoto. Wutar lantarki ta zama mai sunan maza a ƙasar kamaru duban wuyar da ta yi wannan ƙalubalen da ya jefa al'umma baki ɗaya cikin wahala har sanda ya zama idan masu hannu da shuni na bukatan wuta she su sayi jenereto su kuma marasa galiyo na amfani da toshi ko kuma a ci balbal domin samun haske to ko ta yaya al'umma ta tsinci kanta cikin wannan halin honorable simon kumase ya ƙara da cewa To ba zai yiwu a ce wato batun lamarin wutan ƙasa gabaki daya ya rataya wato akan minista guda ba to abinda isa kenan kuka ga a kasan kamaru ake kalubalantan ire-iren matsaloli na shekara da shekaru kasan kamaru na fama da matsalan wuta manazarta gani suke yi ya kamata a kowane lokaci idan za a ɗora mutum a kan kamfanin gwamnati a duba wanda ya kamata. To ko menene ra'ayin malam? A gaskiya a matsayina na mazaunin ƙasan gaundare Adamawa Kamaru, wallahi muna da matsala sosai abin da ya kallaci wutan lantarki wato wannan matsalan yana damu mu sosai musamman ma yanzu ga watan azumi da zai zo ya kama a wani sanarwar ministan sadarwa kana kakakin gwamnati mr emmanuel sadi ya ce za a samu masalahar wannan kalubalen nan zuwa ƙarshen watan maris muhammadu rabiu damba muryar amurka daga nan gaundar cibiyar adamawan kamaru To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron ma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a yaushe za a iya zuwa shafukan mu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga mu na gaba. Ilimi garkon dan Adam. Shan hakika ba da tangarɗa ba Kan mana da ilimi abun rainawa. Jama'a masu sauraro barkan mu da saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan adam tare da fatan kuna cikin koshin lafiya amin. A cikin shirin namu na yau za ku ji hirar da muka yi da Dr. Bashir Yankuzo malami a jami'ar kimiyya da fasaha da ke garin Mina a jihar Neja akan matsalolin yajin aikin malaman jami'o'i na ƙasa wato ASU wanda ya ci ya cinyewa. Hau kuma za mu ji halin da wasu ɗalibai suka samu kansu a ciki sakamakon wannan yajin aiki na malaman nasu a Najeriya. Jama'a kiranmu nake bisa dajewa, bisa tattalin neman sani kowanne a maza da mata don wazan tsewa. To madalla. To dakta ko za ka yi mana ƙarin haske game da matsalar da yake kawo yajin aiki na malaman jami'o'i ta wannan fuska? Assalamu alaikum wa wabarakatuh. Dangane da yajin aiki da ya ƙi ci ya ƙi cinyewa gaskiya ne wannan abun takaici ne abun damuwa ne babu wani wanda yake da tunani da hankalinsa ba zai tashi ba domin kasa ba ta taba bunƙasa idan harkokin iliminta wato ainihin ya shiga cikin wato ainihin matsala kuma sanannen abu na cewa harkar ilimi a najeriya wato ya shiga matsalan gaske kwarai da gaske da za ka shiga jami'o'i za ka ga da malamai da su kansa ɗaliban kusan duk a takure ake duk abin da ake kusan a takure a ba daɗi a kuntace haka ake ta wannan al'amura kuma gashi yanzu to an sake shiga cikin wani yanayi wanda wato ainihin komai ƙara tsada yake yanayin al'amuran rayuwa ƙara tsada yake dole ne malami wanda yake harkar karantarwa ya damu akan wato abin da ya shafi walfiya ɗinsa wato abin da zai rike masa wato ainihin iyalinsa da kansa da kuma wato ainihin sauransu sannan bayan haka nan idan aka halkalli harkar ilimi tabbas harkar ilimi harka ce mai tsadan gaske dole gwamnati ya zama cewa za ta iya sadaukar da dukiya mai yawan gaske akan ilimi in ana son ilimi ya bunƙasa amma yanayin da za ka ga cewa gwamnati na amfani da kuɗaɗe makulai akan wasu harkokin waɗanda ba su kai harkar ilimi kima da daraja ba kaga ana kashe kuɗaɗe a wurin ba zan bada misali ba amma akwai misalan kai ma za ka iya wa inda ake kashe kuɗaɗe waɗanda suke na fitan hankali amma harkar ilimi sai ga ba a kashe kuɗaɗe da suka yi haka haka yau da za ka ɗauki misali wanda zai kammala phd ba ya yi digiri na ɗaya ya yi digiri ya yi digiri na uku a ce yanzu nan zai fara karantarwa a jami'a ka je ka ɗauki nawa za a bashi wato ko ka ɗauki wanda za a ce yau ya ci zaɓe a matsayin matsayinsa na ciyaman ko ya ci zaɓe na ɗan majalisa nawa za a ba shi a cin zaɓen da ya yi kuma ka ɗauka menene mafi karancin wato ainihin takarda ta ilimi da ake so mutum ya samu kafin ya zama ɗan majalisa to irin wannan zai shiga sai duk yara suna tasowa sai su ga ah, to ashe yawan kwalin da kake da shi na karatu ba shi ke iya wato ainihin tabbatar maka cewa za ka samu ingantaccen rayuwa ba shi yasa ka ga waɗanda suke da hazaka wanda ya kamata a ce suna jami'o'i da yawa sun bar jami'o'in wasu koma harkar siyasa wasu koma harkar ingila sun koma harkoki daban-daban so wannan abun damuwa ne to dokta wani mataki ya kamata a dauka a nan na magance wannan matsala kenan da kuma inganta ilimin gaba daya a najeriya ka kamata a ce gwamnati gaskiyar magana ta tsaya ta kalli cewa babu fa abin da zai kawo bunƙasa a wannan ƙasa idan harkokin ilimi ya taɓarɓare in ma za a declaring state of emergency ne a wannan bangare na wato ainihin wato tafiyar da wato ainihin harkar ƙasa wannan lokaci a iya cewa yayi ta bangaren malamai kuma tabbas malami ba babu malamin da yake sha'awan a ce ga ɗalibinsa bai karatu ga ɗalibinsa bai fahimta abin da yake karantar da shi amma malamin da ya kai inda baya iya shi kansa ba iya samun abin da zai iya taimaka masa ya karantar ya zai yau in aka ce kana malami a jami'a in ka tsaya akan albashin da kake karɓa jami'a ina tabbatar maka da hatta iyalinka sai kun samu matsaloli da su saboda me ba za ka iya ɗaukar nauyin 'ya'yanka ba ka ɗauki nauyin iyalinka ballantana danginka za kuma ka ga waɗannan dangin da kake tare da su suna da wasu waɗanda suke ba harkar karantarwa ba suna hidimomi suna ɗaukar nauyin wasu suna kaza kaza ganin yadda a koyaushe malaman suka shiga yajin aiki ana zargin su da son kansu to koya ɗalibai ke ji game da wannan yajin aikin ga dai abin da wasu ɗalibai ke cewa sunana usman abubakar ɗalibi mai karanta harkar likita a jami'ar ahmadu bello da ke zaria wannan yajin aiki da ya kamata a janye shi da suka kara wata biyu a kai ya matukar sani cikin bakin ciki saboda ina tunanin dama karatun namu yana da tsawo ina tunanin wannan yajin aikin da suka kara na wata biyu zai kara sa karatun tsawo Salamu alaikum. Sunana ta Katsambu. Ni ɗaliba ce daga nan Bayero University na kano ina karanta english ina kuwa aji na ƙarshe daman shiri na kamun na wannan yajin aikin shine zan rubuta first semester exams ina don rubuta jarabawa na na farko na semester na farko daga nan kuma har na fara project um, na hamza abdulsalam ibrahim ɗalibi ne daga nan jami'a usman danfodiyo university a gaskiya wannan yajin aikin da aka shiga ya taɓaɓɓare mana fannin mu akasari kamar yanzu shekarun da ya kamata a ce mun yi karatu mun gama a maimakon shekara hudu yanzu ana neman shekara na biyar kenan ba masu sauraro karshen shirin namu na yau kenan sai kuma idan Allah ya kai mu mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin a madadin sauran abokan aiki da suka taimaka musamman Halima Drauf da kuma wanda ta ba da umarnin shirin Julie Ledas Gresham naku babin Jibrin ke fatan alkhairi sai wani mako. Can hakika ba da tangar ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku jama'a kiranmu nake bisa dagewa bisa tattalin yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu saurari ke aiko mana ta hanyar imel. saƙon da farko a yau ya fito ne daga Faruk Mahe, karamar hukumar shagari a jihar Sokoto, inda ya ce a gaskiya shugaban Ukraine ya kamata ka miƙa wuya hakan nan domin tsare rayuwar 'yan ƙasarka wani yadda rasha take yi muku ruwan wuta ba dare ba rana sai kuma saƙo na gaba daga abubakar lawan gidan ɗan maye jargaba shi kuma cewa ya yi maganar gaskiya ya kamata masu kuɗin najeriya birni da ƙauye ku yi koyi da manyan attajiran najeriya kamar su aliko gote da ɗahiru mangal da colonel abdulaziz yar aduwa gwamnan yobe da aa rano da alhaji baban gida jargaba abg tuntuwa hajiya mariya umu dangote wajen tallafawa talakawa da kayan abinci da za su ci cikin watan azumin ramadana domin babu abin da talakawa suka fi so a taimaka musu da shi a yanzu haka irin abinci musamman in za ku yi koyi da AA irano wajen tallafin abinci da talakawa ba za su sha wahalar azumin bana ba domin shi AA irano duk mai mata a ƙaramar hukumarsa idan wata azumi ya kamo yana basa bukukunan shinkafa masara dawa gero fulawa taliya sukari da kuɗi naira dubu hamsin to kaga ko duk talakan da aka baiwa wannan tallafin kayan abinci to an yi masa katangan karfe tsakaninsa da yunwa da talauci sakonmu na ƙarshe kuma sakon haɗin gwiwa ne daga fatima musa wada tare da aisha musa wada da zainab ibrahim musa wada da zainab babaji barikin ladi da kuma fatsima matar kawo mai ruwa joga duk kuma cewa suka yi salam voa hausa da fatan kuna lafiya allah ya sa hakan amin to muna adar allah ya kawo mana ƙarshen tashin hankalin da ke ci gaba da yaduwa a kasashen rasha da ukraine amin summa amin to madalla mu kuma gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonni. yanzu kuma ga Hanifa ta dawo da labarai a takaice. jirgin saman China kirar Boeing 737 dauke da akalla mutane 132 ya faɗi a lardin Gwanzi na kudancin ƙasar a yau Litinin a cewar jami'ai. Hukumar kula da zirga-zirgar jiragen sama ta faɗa a wata sanarwa cewa hadarin ya auku ne kusa da garin Wuzu a ƙaramar hukumar Tang. jirgin ya taho ne daga kunmin a lardin Yunnan na yammacin ƙasar zuwa cibiyar masana'antu a wajajen tekun gabas a cewar sanarwar Ukraine ta ki amincewa da wa'adin da Rasha ta bata na miƙa birnin Mariupol da aka yi wa ƙawanya yayin da dakarun Rasha suke ci gaba da lugudan wuta a Kiev babban birnin Ukraine. Mataimakiyar Firaministan Ukraine Irina Vereshchuk ta ki amincewa da buƙatar Rasha sannan ta ce Rasha ta buɗe ƙofar jin ƙai ga mutane domin su samu damar barin Mariupol. To masu sauraro baki ɗaya da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri namu a daidai wannan lokaci sai kuma idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare wato da karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi takwas da rabi kenan agogon Ghana za mu damu muku da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu kan a madadin Hanifa Kabir Isa wacce ta taya ni gabatarwa da Julie Leathers Gresham da ta haɗa mana shirin sai injiniyan mu Patrick ni mahmud lalo nake cewa mu tara a shirinmu na dare idan allah ya kai mu sai dai kada ku nisa domin ga shirin yau da gobe.